Bismillahirrahmanirrahim. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mashaba adam ne tare da kowa a cikin wannan fitowar ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to da yadda allah abun da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci su ne labarun duniya da dumi su muna ɗauke da sharhin bayan labaru sannan shirin nan na kokun san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi za a ji mu da shirin na duniyar mu a yau sannan kuma mu karkare da shirin da na lafiya da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya zargi amurka da ingila turai domin kakaba wa iran wani takunkumi a ƙasar gini an tsayar da ranar 28 ga watan disamba domin zaben shugaban ƙasa ƙungiyar jirgin tsaro ta nato ta yi gargaɗi ga rasha yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarin shugaban ƙasar iran ya ce amurka ta rinjayi turai kan sanya wa iran takunkumai shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa amurka ta kawo cikas ga tsakanin iran da turai game da batun yin watsi da sake dawo da takunkumi a kan iran shugaban ƙasar ta iran masu pezeshkian ya bayyana cewa an cimma yarjejeniya da ƙasashen turai dangane da yadda za a yi watsi da batun sake dawo da takunkumai a kan iran amma amurka ta kawo cikas ga wannan yarjejeniyar a lokacin da ya iso filin jirgin sama na mehrabad na nan tehran bayan dawarsa daga taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york shugaban wato shugaban ya yi tsokaci kan ganawarsa da wasu shugabannin ƙasashen turai da suka yi yana mai cewa a birnin new york sun tattauna da turawan kan batutuwa da suka jibinci lamarin makamashin nukiliyar iran kuma bisa ga dukkanin alamu sun cimma matsaya ya ci gaba da cewa a zauren majalisar ɗinkin duniya sun gabatar da matsayin jamhuriyar musulunci ta iran a kan batutuwa da suka shafi wannan yankin da kuma batutuwa na ƙasa da ƙasa musamman dangane da laifukan da yahudawa 'yan sahiyoniya suke yi a gaza shugaban ƙasar na iran ya ƙara da cewa shahadar mutane sama da dubu sittin da biyar da ba su ji ba su gani ba da kuma killace mutanen gaza ba tare da samun ruwan sha ba ko magunguna ko agajin jin kai wani bala'i ne na wato mai sosa rai amma abin bakin ciki shine shiru daga kasashen duniya da ake ji. ayarin jiragen ruwan da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen killace yankin gaza sun kusa isa wannan yanki a jiya lahadi ne dai masu tafiyar da ayarin na jiragen ruwa da ke son kawo ƙarshen killace gaza da aka yi masu suna wato smooth suka sanar da cewa tsakaninsu da yankin gaza bai wuce kilomita 825 ba ayarin jiragen ruwan dai yana kunshe ne da wasu ƙananan jiragen ruwa da sun kai hamsin sun fuskanci har-hare da jiragen sama marasa matuƙi na haramtacciyar ƙasar isra'ila da hakan ya haddasa yankewar hanyoyin sadarwa ba tare da an sami asarar rayuka ba mutanen da suke cikin jiragen ruwan dai sun haɗa masu fafutuka ne da suka fito daga ƙasashe 45 na duniya daga ƙasar malaysia kaɗai da akwai mutane 500 sai kuma wato faransawa 54 da kuma 'yan ƙasar belgium su 15 daga ciki har da agogor mayan nan ta kara muhalli greta thunberg wani daga cikin masu fafutukar da ke cikin ɗaya daga jiragen ya watsa wani faifan bidiyo a hanyar sadarwa da yake nuna wani ƙaramin jirgin san matuki matuƙi da yake shawagi a saman su ƙasa-ƙasa. ƙasashen italiya da spain sun sanar da aikewa da jiragen ruwa na yaƙi domin yi wa jiragen da suke kan hanya zuwa gaza rakiya ɗaukar wannan matakin na ƙasashen biyu na turai ya biyo bayan harin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa jiragen ruwan ne a ƙarshen watan agusta ne dai ayarin jiragen ruwan ya tashi daga tashar ruwa ta barcelona da ke ƙasar wato spain suna kuma ɗauke da kayan agaji da suka haɗa da magunguna wannan ne karan farko da ayarin jiragen ruwa masu yawan gaske a lokaci ɗaya suka kama hanyar zuwa gaza domin kawo ƙarshen killace yankin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi tun a shekara ta 2006 to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na marar jamhuriyar musulunci ta iran a ƙasar gini an tsayar da rana 28 ga watan disamba domin zaben shugaban ƙasa kwanaki kaɗan bayan da aka gudanar da zaben raba gaddama a kan sabon tsarin mulkin ƙasar mahukuntan soja na ƙasar sun ayyana ranar yin zaben shugaban ƙasa da zai zama na farko a cikin shekaru hudu na mulkin soja sanarwar tsayar da ranar yin zaben shugaban ƙasar dai an yi ta ne ta hanyar dokar soja a ranar asabar ɗin da ta gabata sakamakon ƙuri'ar gardamar da aka yi a ranar 21 ga watan nan na satumba ya nuna cewa kaso 89 cikin 100 na waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar sun nuna amincewarsu da sabon tsarin mulkin har ila yau wata ƙididdiga ta nuna cewa kaso 86 na waɗanda suka cancanci yin zaben ne suka kaɗa ƙuri'ar. jam'iyyun Hamayya ƙasar ta gini dai sun kirayi mutane da su ƙaurace wa kaɗa ƙuri'ar a kan sabon tsarin mulkin da suka kira shi da dodorido kuma an tsara yadda sakamakonsa zai kasance kamar yadda suka ambata a ƙarƙashin sabon tsarin mulkin da shugaban mulkin soja janar mamadi domboya zai tsaya takarar shugabancin ƙasa a baya lokacin jin mulkin da ya jagoranta janar dambo ya yi alkawarin cewa ba zai tsaya takarar shugabancin kasar ba har ila yau an ƙara tsawon wa'adin shugabancin kasar daga shekaru biyar zuwa bakwai za kuma iya sabunta shi sau ɗaya ƙungiyar ya tsaro ta nato ta yi gargaɗin cewa za ta kai wa jiragen yaƙin rashi hari a wani taro da jakadun ƙasashen faransa jamus da ingila suka yi sun yi wa rasha gargaɗin cewa za su rika kai wa jiragenta na yaƙi hari idan suka keta hurumin samaniyar ɗaya daga cikin ƙasashen mambobi na nato kamfanin dillancin labarun blamberg ya watsa wani rahoto da a ciki bayyana cewa manyan jami'an diflomasiyar ƙasashen uku na turai sun yi wani taro na sirri a birnin moscow inda suka gargaɗi rasha akan keta hurumin samaniyar ƙasashen mambobi suna masu cewa za su iya kaiwa jiragen rashin hari kamfanin dillancin labarun bloomberg ɗin ya ambato jami'an kasashen na turai da suka halarci taron suna nakalto wannan gargadin bisa cewa cikin ganganci ne jiragen na rasha suka rika keta hurumin kasar estonia kuma sun yi hakan ne bisa umarnin da aka basu a makonnin baya ne dai ƙasashe wasu ƙasashe da suke gabashin turai suka zargi rasha da keta hurumin sarin samaniyarsu ta hanyar ƙananan jirage marasa matuƙi mujallar economist da ake buga a birtaniya ta rubuta cewa a shekarar da ta gabata ƙungiyar tsaro ta nato ta yi alkawalin cewa za ta kare kowace ɗaya daga cikin ƙasashen da suke mambobi a cikin kwanaki kaɗan na bayan nan dai aka kara samun taɓarɓarewar yanayi tsakanin rasha da ƙungiyar na tsaro ta nato damarin da yake ƙara jefa duniya cikin wato damuwar faɗaɗar yaƙin ukraine ƙarshen labarin duniyar kenan To madalla yanzu sai a ga zama domin a ji sauran shirye-shiryenmu da suka hada da sharhin bayan labaru shirin nan na kokon san duniyar mu a yau da kuma shirin lafiya ai sauraro lafiya kuma da haka muke ban kwana da ku. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan ƙasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin su na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda ƙasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana bukatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan 'yancin gashin kai na tattalin arziki kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shagarta ne wajen biyan bashi tana barin dan sarari ne kaɗan wajen kokari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau kalar kudade shi ke haddasa rashin samun isassun kudade na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kudaden ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi akan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katse bunƙasa tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu basu suka an yi suka matuƙa a kan manufofi na kyala kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyala kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da ƙasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin ƙasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karɓar bashi da ƙasashen ƙetare ko kuma cubiyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a. karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya wani kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 29 ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 6 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan Satumban shekara ta 1921 aka mika ragamar kula da kasashen larabawa na gabas ta tsakiya ga ingila da faransa a lokacin yakin duniya na farko da kuma bayan sa paris da london sun amince aka raba daular usmaniya tsakanin su kuma shawarar da majalisar ɗinkin duniya ta yanke ranar 24 ga watan yuli na shekara ta 1921 a kan rike waɗannan ƙasashe na wani lokaci hakan ya bai wa faransa da burtaniya halascin yin watandar waɗannan ƙasashe a tsakanin su duk da dai dama tun kafin wannan kudiri na majalisar ɗinkin duniya da wasu shekaru ma sun fara mamaye waɗannan ƙasashe. har ila yau kwamitin amintattu na dindindin na a matsayin ɗaya daga cikin ginshikan majalisar ɗinkin duniya wanda ya kasance mai kula da nazarin rahoton shekara-shekara na yankunan da ke karkashin kulawar waɗannan ƙasashe 'yan mulkin mallaka tare da bayyana ra'ayoyi na wannan kwamiti ga majalisa ko da yake an saba amincewa da wannan majalisa ne bisa muradu na manyan ƙasashe ɗaya daga cikin tsare-tsare na farko wanda aka gabatar dangane da haka shine shirin amincewa da yankunan afirka da tekun pacific amma dangane da kasashen yankin gabas ta tsakiya an samu sabani wanda hakan yasa aka yi ta ɗage shawara dangane da yadda za a aiwatar da wannan yarjejeniya da kuma yadda za a amince da ita da ƙarshe kuma tsare-tsare waɗanda suka shafi waɗannan ƙasashe dai sun fara aiki a ranar 29 ga watan satumba na shekara ta 1923 kuma hakan ya zo ne bisa shawarar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da yanke da ƙarshe an sanya yankunan labanan da syria a ƙarƙashin ikon faransa sannan kuma iraki da palestino da jordan sun kasance ƙarƙashin iko na ingila duk da cewa dai baiwa faransa da ingila mulkin mallaka na yankunan musulunci ya fi sata al'ummar musulmi a yankin gabas ta tsakiya da ma sauran kasashen duniya amma waɗannan kasashe biyu sun ƙarfafa mulkin su akan syria da labanin iraki da jordan sannan kuma musamman ma dai ingila wadda take ganin hakan a matsayin wata babbar dama ce wadda za a yi amfani da ita domin kafa kasar yahudawan sahiyuniya a cikin palestino abinda kuma ya faru kenan daga bisani masu warare ko kun san cewa shekaru dubu daya da goma sha da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan rabiu thani na shekara ta 436 babban malamin fiqihu na masabar ahlul bait alaihim salam sayyid murtada alimul huda shahararren ɗalibi na shehul mufidi da su yana da shekaru 80 a duniya sayyid murtada alimul huda wanda nasabar sa take komawa zuwa ga imami na ahlul bait na bakwai an haife shi ne a watan rajab na shekara ta 355 bayan hijira a birnin bagadaza ya yi mafarkin shiga makarantar babban malamin addinin musulunci na wancan lokaci wato shehul mufid wani kuma babban masani ne a bangaren irfani ba ga fikihu da usul da akhlaq da kuma hadisai said murtaza alamul huda da dan uwansa sai radi dukkaninsu sun yi karatu a wurinsa ɗaya daga cikin sufofin fannin ilimi na tauhidi na said murtaza shine cewa a kowane nau'i na mutane masu aƙida ko wani addini daban-daban suna halartar darasansa domin amfana daga nau'o'in ilimomi waɗanda yake koyarwa nan kuma shine mutum na farko wanda ya kafa cibiyar darul alam wanda ake gudanar da tattaunawa da muhawarori akan batutuwa daban-daban da suka shafi ilimi sai murtaza ya rubuta littafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa a bangarori daban-daban na ilimomin addinin musulunci amma da dama daga cikinsu ba su iya isa hannun mutane ba amma wasu daga cikinsu sun isa hannun mutane wanda kuma a cewa ya rubuta littafai wanda adadinsu ya haura 85 kuma a lokacin rayuwarsa ana kallonsa a matsayin wani mutum wanda yake yin gyara domin kuwa babban aikin sa ba wai karantar da ilimin fikihu da usul da kuma tauhidi ba ne yana ilmantar da duk wanda ya rabe shi wanda kuma hakan ya ƙara ƙarfafa koyarwa ta addinin musulunci da kuma tabbatar da musulunci a matsayin addini maɗaukaki a birbishin dukkanin addinai na duniya. mu a yau. Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da al'amuran siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira'in masana dangane da su idan muna da lokaci. da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara wanda ake gudanarwa a birnin New York na ƙasar Amurka a halin yanzu. da kuma jawaban da shugabannin kasashen duniya suka gabatar inda za mu ji iri jawabin da shugaban kasar iran masu pezeshkian ya yi a wannan babban zauren shugaban kasar iran masu pezeshkian wanda ya buɗe jawabinsa da sunan allah da kuma salati ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa a cikin jawabinsa mai tsawon kimani minti goma sha biyar kacal shugaban kasar ya fara da maganan hare-haren da amurka da kuma harbi kasar isra'ila suka kai wa ƙasarsa a cikin watan yulin da ya gabata na tsawon kwanaki goma sha biyu hare-haren da suka kashe manya-manyan jami'an sojojin kasar da masana fasahar nikiliya da kuma sauran mutanen gari wa'anda ba su san hawa ko sauka ba kimani dubu guda shugaban ya nuna hotunan shahidan kallafaffen yaƙi na kwanaki goma sha biyu wanda suka hada da yara da mata da hotunan manya-manyan jami'an sojojin kasar wa'anda suka yi shahada a wa'annan harere shugaban yayin allah wadai da amurka da kuma hamduksa isra'ila da kuma wa'anda suka yi goyon bayan wannan yakin musamman kasashen turai wa'anda suka bayyana farin cikinsu da hare-haren da amurka ta kai kan cibiyoyin nukiliyar kasar wa'anda suke fordo kusa da birnin kum da natanz da kuma isfahan abin lura a nan wa'annan kasashe sun kai wa jumhuriyar musulunci ta iran hare-hare ne a daidai lokacin da suke tattaunawa da ita iran din kan shirinta na makamashin nukiliya shugaban ya bayyana cewa wa'annan hare-hare sun nuna cewa an kashe diplomasiya dangane da shirin nukiliya ƙasar iran kenan kuma tattaunawa dangane da shirin bai da wani amfani a wani wuri a jawabinsa shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya taɓo maganar yaƙi da ke faruwa a gaza shekaru biyu da suka gabata wato tun ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda hamci ƙasar isra'ila tare da taimakon ƙasashen yamma musamman amurka suka kashe akalla mutane 65,000 ya zuwa yanzu tare da dubban ɗaruruwan da suka raunata. ya bayyana cewa tare da taimakon wa'annan kasashe hamshe kasar isra'ila ta kai hare-hare kan kasashen yemen iran lebanon syria da kuma doha a baya-bayan nan shugaba pezeshkian ya bayyana cewa idan ana maganar addini wanda allah ya sauko da su daga sama kowa ya san cewa addinan da aka sauka suna kira ga kowa ya sowa wani abin da yake sowa kansa bisa wannan asasin abinda hamdi kasar isra'ila take yi da sunan addini a yankin gabas ta tsakiya musamman a gaza wato ba abu ne wanda ita ma take so a yi mata ba wannan ya saba wa addinin da take ikirari don haka ya ce ba abin da kasar isra'ila take yi a gaza da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya in banda tashe-tashen hankula da kuma barazana ga zaman lafiya a duniya. sannan ga kasashen yankin kuma shugaba pezeshkian na ƙasar iran ya bayyana cewa hanya tilo ta kare kansu daga hare-hare hamji kasar isra'ila musamman a ƙasashen da ta ce za ta kafa isra'ila babba a cikinsu shine samar da a tsarin harkokin tsaro na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin ta yadda hamji kasar isra'ila ba za ta yi ɗauki da ɗaya ga ƙasashen yankin ba ya ce dole ne mu haɗa kanmu mu kuma kare kanmu daga wannan zaluncin a wani bangare na jawabinsa a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 80 shugaba pezeshkian ya yi maganar shirin ƙasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma birtaniya na mai da takunkuma majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar bayan da aka ɗauke su a lokacin da aka cimma yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran ya ce wa'annan ƙasashe ba sa da hurumin yin hakan kuma zalunci ne ga ƙasarsa idan sun yi hakan pezeshkian ya ƙara da cewa ƙasashen turai ne suka fara saba yarjejeniyar jcpoa musamman bayan da shugaban ƙasar amurka na lokacin ya fidda amurka daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 ya ce tun lokacin ne dai ya ƙasashen turai suka yi watsi da yarjejeniyar kamar dai suna jiran trump ya fita daga yarjejeniyar su ma su mara masa baya amma yanzu bayan da amurka da amurka kasar isra'ila sun kasa samun nasara wajen lalata shirin makamashin nukiliya na kasar iran na zaman lafiya bayan yakin kwanaki goma sha biyu sai wa'annan kasashen turai guda uku suka dawo kan cewa za su yi amfani da yarjejeniyar jcpoa don takurawa kasar ta iran tare da bukatar a da dukkanin takunkuman tattalin arziki wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗaukewa iran bayan yarjejeniyar jcpoa don wai iran ba ta aiwatar da ƙa'idojin da suka zo cikin yarjejeniyar ta jcpoa amurka wacce ta fice daga yarjejeniyar shekara ta 2018 ta wa iran takunkuman tattalin arziki mafi muni da ta taɓa ƙaƙabawa wata ƙasa a tarihin duniya don durkufar da gwamnatin jihuna musulunci ta iran ta tashi a banza ba tare da ta cimma wannan manufar ba sannan amurka ta cilla yaƙi a kan ƙasar ta iran da ƙarshe tare da amfani da harbi ƙasar isra'ila don kifar da gwamnatin jihuna musulunci a wannan karon wanda kuma shine babban manufarsu bayan dukkan wa'annan al'amura ne dai wai wa'annan ƙasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma birtaniya suka fito za su maida takunkuma tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke a iran saboda yarjejeniyar jcpoa daga ƙarshe shugaban ya bayyana cewa gwamnatin jihuwar musulunci ta iran ba za ta taɓa miƙa kai ga buƙatun wa'annan ƙasashen yamma ba ko da kuwa takunkuman sun fi wa'anda majalisar ɗinkin duniya ta ɗorawa jihunan musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa da ƙarshe dai bayan jawabinsa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya masana sun bayyana cewa takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa idan an dawo da su ba su fi takunkuman da suke kan ƙasa iran a halin yanzu ba sun ƙara da cewa takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa ƙasar iran kafin yarjejeniyar jcpoa galibinsu na ƙasar amurka ne kuma amurka tuni ta dawo da wa'annan takunkuman gaba ɗaya har da ƙari tun bayan ficewarta daga yarjejeniyar ta jcpoa a shekara ta 2018 gwamnatin trump a lokacin tana tsammanin cewa tare da wa'annan takunkuman za ta durkusar da jumhuriyar musulunci ta iran amma har ta kammala wa'adinta jumhuriyar musulunci ta iran sai ƙara ƙarfi take yi gaskiya ne dai sun wahalar da mutanen ƙasar iran amma kuma wannan bai sa mutanen ƙasar iran suka miƙa kai ga turawan ba kuma dawo da wa'annan takunkuman tattalin arziki ba zai sauya wani abu a ƙasar iran ba sai dai jin cewa an ɗora wa iran wasu ɗarin takunkuman tattalin arziki amma a gaskiyan ba ƙara kome ba an dai nanata cewa an ƙara ɗora wa musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki amma ba abin da zai canza shirin nukiliyar jihar musulunci ta iran dai ta zaman lafiya zai ci gaba in ji shugaban ba wanda ya isa ya hana amma duk da haka iran ta kara jaddada cewa ba ta neman mallakar makaman nukiliya kamar yadda wa'annan kasashe suke zarginta shugaba pezeshkian ya faɗa wa shugaban ƙasar switzerland karin kelasuta kan cewa babu wani amfani babu wani amfani a duk wata tattaunawa idan har wa'annan ƙasashen turai guda uku sun maido da takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya kafin yarjejeniyar jcpoa a kan ƙasar iran a nata ɓangaren shugaban ƙasar switzerland ta bayyana cewa tana maraba da dukkanin wani fahimtar juna tsakanin iran da kuma hukumar iaea e shugaba Pezeshkian ya bayyana cewa banda wa'annan kasashe uku na turai hamtar kasar isra'ila da kuma amurka suna yayata cewa iran tana neman mallaka makaman nukiliya a cikin shirinta na makamashin nukiliya don haka ne take bukatar iran ta daina tace makamashin uranium kwata-kwata sai dai jagoran junjun hali musulunci imam said alil a nan ƙasar iran a wani bayani na musamman da yawa mutanen ƙasar iran a daidai lokacin da aka fara makon tsaro mai tsarki na ƙasa ya ce ƙasashen yamma sun san cewa iran ba ta da wani shiri na kera makaman nukiliya amma manufarsu ta matsawa jumhuriyar musulunci ta iran kan shirinta na makamashin nukiliya ba don hana iran samar da makaman nukiliya kamar yadda suke rayawa ba suna son hana iran ta samu ci gaba a fagen makamashin nukiliya wanda amfaninsa bai taƙaita wajen samar da makaman nukiliya ba makamashin nukiliya na da amfani mai yawa in ji shi wa'anda wa'annan ƙasashe sun sani kuma sun fahimta kuma ya zuwa yanzu iran ta ci gaba sosai a wannan fagen a bangaren makamashin wutar lantarki mai tsabta iran tana samar da wutar lantarki aƙalla megawatt dubu guda ta amfani da makamashin nukiliya har ila yau ta samar da magunguna na cututtuka daban-daban tare da amfani da wannan sinadari mai amfani wato na uranium ya ce tare da sinadarin uranium ƙasar iran ta fara kyautata ayyukan noma na ƙasar wanda nan gaba iran za ta wadatu da neman wani abu da ya shafi abinci daga ƙasashen waje kuma wutan lantarki wanda ake samarwa daga makamashin nukiliya ya fi tsafta kuma baya samar da hayaƙi kamar yadda man fetur da gas ke samarwa wannan kuma zai ƙara lafiyan jikin mutanen ƙasar ya kuma kawo ƙarshen kudaden da gwamnati take kashewa don jinyan wa'anda gurbatan iska gurbatan iska saboda man fetur da gas ya sa su rashin lafiya wannan ne ƙasashen yamma ba sa so don idan sun faɗi haka don idan sun faɗi wannan a fili to ƙasashen duniya kowa zai farka da dama za su farka su nemi mallakar makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba da ƙarshe dai jagoran ya yi kira daga mutanen jumhuriyar musulunci ta iran da su yi haƙuri su kuma haɗa kansu har zuwa lokacin da za su sami nasara a kan wa'annan ƙasashen yamma kuma duniya ta fahimci sharrin da ke tattare da manufofinsu ga sauran ƙasashen duniya ba abin da suke nufi sai bautar da mutane da ilimin da suka gano to masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. To marilla, kamar da watakila ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum. Dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da Dr. Abubakar Sadiq Isa, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin dan Adam. Ita zuciya wani bangare ne na jikin dan Adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a idon mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karbi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karɓa sai kuma ta tura shi dukkan ɓangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda ta ita zuciya tun da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi yayi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya zama na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to dokta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atrial da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai kaga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan a rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halitta yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar cin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zage wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta kaji mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga ɗin to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Tomarilla, dokta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya, wani karin haske ne za a yi mana? Wato hauhawar jini shi kansa wato wani ciwo ne wanda shi akasari ka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi. To wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokutan to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so ga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine umar ummal aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai ya yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma in tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfarfashin sama sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai ɗauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciyar tana bukata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikin to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zama na bata aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa dan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsen nan ya taru ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su ƙura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu to amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na ah, huhu ɗin kamar wato ciwon asma shine yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciyar ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya yawa sai ya zama na mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan ƙiba domin mummunan ƙiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk nan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimaka mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ka yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye ta waɗannan duk suna taimakawa. To masu sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu. kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau dr abubakar isa sadiq kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز